Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma 31 49 60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da halar da kuma niyya a kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 12 ga watan Yuni na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Ƙarshen ta dai shugaba Donald Trump na Amurka ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa har ma sun ci abincin rana tare. Ƙasar Spain ta yadda za ta karɓi 'yan gudun hijira kimanin 600 da aka ceto daga teku bayan da Italiya da Malta suka ke. ofishin jakadancin amurka a kasar mozambique kuma ya yi wa amerikawa a gunduman palma da su fice daga yankin a saboda yiwuwar kai hare-hare to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa tsohon shugaban kasar najeriya ya ce ba zai ci uffan ba game da rana irin ta yau a matsayin ranar demokradiyya shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zaɓe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya ɗauki ran shi. Amma akwai yiwuwar ya magana nan gaba ko? Ba wani maganan da zai yi akan wannan batu. a jihar kaduna ko taro aka yi tsakanin hukumar samar da zaman lafiya da shugabannin kafafen yada labarai da ke aiki a cikin jihar wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yada labarai wanda suke aiki a nan jihar kaduna muna so mu fidda taswiran aiki me ya kamata a yi da a wajen al'amuran matasa muna ɗauke da karatu daga Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto da zai shigo da sa na tsaka wuya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ganawarsa da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta yi kyau sosai. kuma ya ce suna da kyakkyawar dangantaka a yayin da suka zanta a ƙasar singapore yau talata akan yiwuwar kwashe makamai daga zirin koriya kafin su fara ganawar shugaba trump ya ce yana daram yake ji kuma za su yi tattaunawa mai kyau yana kuma zaton za a samu nasara sosai haka kuma ya ce yana alfahari da ganin za su samu kyakkyawar dangantaka bayan da suka yi ganawar kimanin mintoci arba'in su biyu in baicin masu yi masa tafinta shugaba trump da shugaba kim sun gayyaci 'yan tawagar wakilansu domin yin shawarwari sosai kafin a fara taron shugaba trump ya kuma ce za su samu damar magance babbar matsala tun da farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da ganawar da aka yi tsakanin shugaba trump da kuma ah, shugaban koriya ta arewa ya ce tilas batun samun zaman lafiya da kuma kwashe makamai daga zirin koriya su zama babban burin da aka sa a gaba jiya litinin sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya wannan furici a hedkwatar majalisar da ke birnin new york kasar spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da 'yan gudun hijira kimamin 600 bayan da italiya da malta suka ki barin jirgin shiga kasashensu. su ofishin prime minister spain pedro sanchez wanda mako guda kenan da ya tsare kan wannan mukami ya ba da sanarwar da ke cewa prime minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan valencia da ke gabashin kasar kasashen italiya da malta sun gode wa kasar spain bisa tayin karɓar 'yan gudun hijira 629 waɗanda suka isa gaba tekun italiya cikin wani jirgin ruwa mai suna aquarius a ranar asabar jirgin ya taimaka wajen ceton 'yan gudun hijira daga gaba tekun ƙasar libya waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A ranar Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Mozambique ya gabatar da kashedi a kan tsaro yana yi wa amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar palma da ke lardin caldo delgado waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take ofishin jakadancin ya gabatar da wannan kashe da ne a saboda bayanan da ya samu na yiwuwar kaiwa cibiyoyin gwamnati da kuma wasu cibiyoyi hare-hare a yankin cikin makonni biyu da suka shige wasu 'yan yakin sa kai sun kai munanan hare-hare da 'yan sanda suka danganta da wata kungiyar musulmi da ke arewacin kasar a hare-hare na baya-bayan nan da aka aka ɗora laifinsu a kan wata ƙungiya da ake kira mozambique Alshabab. 'yan yakin sa kai ɗauke da wuƙaƙe da kuma adda sun kashe mutane biyar a gundumar kusanga a daren shida ga wannan wata na yuni kwana ɗaya kafin aukuwar wannan al'amari mutane bakwai aka sassare har lahira a gundumar makomiya yayin da kuma aka kona fiye da gidaje dubu ɗaya. A can kasar Uganda kuma jiya Litinin shugaban kasar Yoweri Museveni ya buƙaci a haramta amfani da rigunan nan da ake da ke haɗe da hula da ake cewa hudi da turanci kuma ya buƙaci a makala na'urorin bincike a dukkan ababen hawa. Ya ɗauki wannan matakin ne biyu bayan kashe wani ɗan majalisa a ranar Juma'a. kafofin yada labaru a yankin sun ba da labarin cewa a ranar juma'a da maraice aka harbe ibrahim abariga wani dan majalisa a lokacin da aka yi zargin cewa wasu mahara sun yi wa motarsa kaca-kaca da harsashe a lokacin da ya yi doshi gidansa da ke kimamin kilomita goma daga babban birnin kasar haka shi ma mai tsaron lafiyarsa mai suna sa'id Kongo buga shi ma an kashe shi ke gani da ido sun ce mahara biyu a kan babur sanye da rigunan da ke haɗe da hula suka tara motar ɗan majalisa a Bariga. A wajen jana'iza a Bariga jiya Litinin shugaba Museveni cikin fushi ya alkawarin cewa za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanya aikin. Shugaban ya yi kuka cewa irin rigunan da ke haɗe da hula na ɓoye fuskokin mahara al'amarin da ke dagula gano ɓata gari a saboda haka an haramta amfani da irin waɗannan riguna a dukkan ƙasar. amurka ta iza ƙeyar tsohon shugaban ƙasar panama ricardo alberto metanili zuwa panama domin a masa shari'a bisa zarge-zargen almubazaranci da leƙen asirin cikin gida a watan disamban shekara ta 2015 ƙasar panama ta gabatar da umarnin kama tsohon shugaban yana zaune ne a Carol Gables jihar Florida nan Amurka. Tsohon shugaba Metanelli ya ja ragaman mulkin Panama daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2014. Ana cajinsa ne da laifin amfani da na'urar sauraron maganganun mutane 150 ta wayarsa ta hannu da na'urorin kwamfuta ciki har da abokansa 'yan siyasa da masu hamayya na ma'aikatan jakadancin amurka da alkalai da kuma 'yan jarida haka kuma ana zaton ya saci fiye da dala miliyan goma kudin jama'a labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da rahoton da ke cewa tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasu baban gidan mai ritaya ya ce ba zai ce ufan ba game da ayyana ranar 12 ga wata a matsayin ranar bikin demokradiyya. Kamar yadda mai magana da sa Zubairu Idris abdurrauf ya yi wa Mustapha Nasir da tsari karin bayani a cikin wannan rahoton. To labarin kanzan kurege ne kuma karya ce mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya domin tsohon shugaba kasa janar ibrahim badamasi babangida bai ce uffan ba akan wannan batu kuma ba zai ce uffan ba akan wannan batu saboda ka duk abin da aka gani a yanar gizo wasu ne suka kirkira domin ganin kawai sun kawo sunan shi saboda in ka lura a najeriya a yau yau ko da akuya ce ta bari ko kuma mace ta bari sai a ce babangida amma yan najeriya za su yi mamaki me zai hana shi magana akan wannan ishu din a yanzu tunda magana ta taso wanda suka ga cewa magana za su ta dota kamar mutum ne wanda ya mutu sai ka ɗauko ka ce wai ka ta da shi wai kuma ya tashi har ya miƙe kuma yana da ransa ai ka ga magana ce wanda za a ce bai kamata ba ma a ce shi ya yi magana akan abin da ya riga ya wuce wannan magana ku ne kuke yi yan jarida in kuma za ku ci gaba da yi sai ku ci gaba da yi amma shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zaɓe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya ɗauki ran amma akwai yiwuwar ya yi magana nan gaba ko ba wani maganan da zai yi akan wannan batu a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar niger ta ce ta goyi bayan matakin shugaba muhammadu buhari na ayyana sha biyu ga watan na yuni a matsayin ranar dimokuraɗiyya a najeriya to sai dai gwamnatin jihar niger ta ce ba ta ba da hutu ga ma'aikatanta ba a wannan rana ta talata da ta zo daidai da sha biyu ga watan yunin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kamar yadda kwamishinan labaran jihar malam ɗanjin masallau ya yi ƙarin bayani ba a sa hutu a wannan wata ba gwamna namu abubakar sani bello ya goyi bayan wannan abin sai dai kawai ba a dai ba da wannan hutun ba wato akwai aiki dai a ranar talatin nan ayin allah ya da akwai aiki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a can jihar Kaduna ko an yi taro ne tsakanin hukumar samar da zaman lafiya ta jihar da shugabannin kafofin yada labarai da ke aiki a jihar domin ga bayan da Sala Omale ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar ya yi wa manema labarai a cikin rahoton Isa Lawal Ikara. wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yada labarai wanda suke aiki a nan jihar kaduna muna so mu fidda taswiran aiki me ya kamata a yi ga a wajen al'amuran matasa yadda za a sauya tunaninsu da ayyukansu daga son da hankali zuwa son zaman lafiya ya za a yi da malamai masu karantar a makarantu su ba da kyakkyawan tarbiyya na zaman lafiya ya za a yi da iyaye a samar masu da kafa da tsari kyakkyawa yadda za su fahimci muhimmancin zaman lafiya da irin tarbiyyar da ya kamata su yi wa 'ya'ya a gida su kuma shugabannin addinai irin wani tarbiyya da irin wani ilimi da irin wani tsari za su fito da shi wajen wa'azi da sanar da mutane addini yadda zai karfafa zaman lafiya su kuma shugabannin al'umma sarakuna kenan <laughs> wani irin tsari za su yi su jaddada warware saɓani a tsakanin al'umma wanda ba zai ba wa tashin hankali wata kafa ba sa'an nan kuma su 'yan siyasa wani irin tsari da wani irin ka'idoji ya kamata su yi amfani da shi wajen duk a lokacin da suka je kamfen ko kuma jan hankalin jama'a domin zaɓe su sanya sakonnin zaman lafiya cikin abubuwan da suke wannan shine taswirin da muke so mu fita da shi daga nan zuwa shekaru biyar masu zuwa domin mu sauya tunani zuwa ga tafarkin zaman lafiya. To kowace fa'ida 'yan jaridu mahalarta wannan taro suka samu game da taron da ita wannan hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna ta shirya? A sunana Abdulaziz Ahmed Kadar ina aiki da gidan rediyo da talabijin na Liberty. To na shi shine 'yan jarida ya kamata ya san cewa sai an samu zaman lafiya in akwai kasa shine zai ya tashi aikin shi yadda ya kamata a dan jarida ya kamata ya san cewa wani lokacin dan siyasa ya tashi magana yana magana ne abin da zai amfane shi ba abin da zai amfani kasa gaba ɗaya ba dan jarida ya kamata ya san cewa son kasan shi ya fi abin da zai shiga a jihohin shi to irin waɗannan abubuwan da aka yi yadda ya kamata na gani za samu zaman lafiya sunana maureen shayin ina aiki da freedom radio nan kaduna eh an koya abubuwa da dama kuma ana kan ci gaba wato abu na ɗaya kuma babban abu shine ana kokarin a fitar da yadda za ka a ga an kirkiro da hanyar da za a samu zaman lafiya a kaduna mu 'yan jarida muna da aiki sosai ganin cewa duk ah, rahoton da za mu ɗauka mu zama da cewa mun ɗauka rahoton na zaman lafiya ba rahotannin da za mu bada wadda zai kawo tashin tashina cikin ah, kaduna state ba eh, sunan aliyu makama daga ditv alheri radio abin da muku ana magana cewa ɗan jarida zai iya magana dauko labarin da zai iya tada hankali akan Eh, wasu abubuwan da yake faruwa ko kuma inda rawan da dan zai taka a gurin samar da zaman lafiya ga al'umma ga ƙasa baki ɗaya. kimanin watanni shida kenan dai da gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya kaddamar da wannan sabuwar hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar kaduna da nufin ganin an magance yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a wasu sassa na jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To, da Isa Lawal yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. sunana muhammadu rabi umar usman makarantar ali bin abi talib da ke birnin kwanni jamhuriyar niger a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'a معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوأ خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان على سفر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون سرك الله العظيم هل يزدي أنا ana دا ساشن da sashen hausa لكي murya amurka دي سي mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti sha goma shidda ga kuma mu na gaba tsaka mai wuya jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowane sabon shiri na tsaka mai wuya yau a ci gaba da duba siyasar Nijar da muke yi shirin nan zai duba maganar basussukan da ake ciwo wa kasar da abin da ake yi da kuɗin da zancen ko ana biyan ma'aikata albashi a kan kari da batun ayar doka ta biyu ta kasafin kuɗi da kuma kowane irin gori ne shugaban ƙasa yake yi wa da magarawa to amma kafin mu kai ga muhawara din bari mu ji tukuna mutane su Nijar din na cikin gari suke kallon kamun ludayen gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na mulkin ta na shekaru bakwai da ta yi sunana Ibrahim Kantama shi baka ba mutum kashi ka hana shugaba shi dan adawa dan adawa aka ce duk abin da shugaban kasan nan ya yi za su ga kamar bai yi amma a matsayina na dan kasa mai kallon abin da tafiyar kasan nan a shekara bakwai na ga canji kala-kala wanda na ci gaba ne ni a nawa fahimta kai har su kawai da tsananin adawa ce wannan kuma ba za a hana mutum ya faɗa abin da ke amma an samu canji sosai daga zaman shi zawwa yau shekara bakwai kenan cewa bai yi komai bata cewa ne Suna na aminu isiya ganna tunani tun wada an katsira republic ta nijar ba mu taɓa sanar irin hali ba ni dai shekara ashirin baya ban taba ganin nijar ta shiga cikin wannan hali kamar wannan taɓarɓarar arziki kama karya ba ta zamantakiya abinda ya adabi nijar shine raba kano 'yan ƙasa da wannan iko muhammad isu ya yi yau waɗanda azzam ne suna cin abinci cikin akushi guda wannan iko ya sa kallon juna ba su yi bale su ce ma juna ina kwana bale a zo a ci abinci cikin akushi guda wannan abin babban bakin ciki ne a gare ni a matsayin dan Nijar na bakin cikin wannan al'amari da iko Muhammadu su kai mu ga wannan zama kidan su masu wadin Nijar ta an ni kaza wannan dole su ce tunda sun ci sun yi manyan eh, wuyoyi sun yi manyan cikuna sun cika tukanin su duk sai normal amma talaka shi ya san ba yi ba To madalla, to idan kana biye da muhawarar nan mai zafi da muke kawo muku a kwanakin nan tsakanin manyan 'yan siyasar Nijar guda biyu wato Asmanu Muhammadu na hadakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki a yanzu da Dudu Muhammadu na rukunin jam'iyyun adawa masu hamayya da ita gwamnati din. kun san cewa mun jawa ita muhawarar ta makon jiya birki ne a inda muke dab da jin amsar tambayar da aka yi na cewa shan tsakanin gwamnatin da ta gabata ta su tanja ta mnsd da wannan ta yanzu ta pnds tarayya ta shi muhammad isuhu wacce ce ta fi mai da nijar turan bashi wato bashin da ake ɗaukowa a wancan lokaci aka ce an yafe ba ya yahiya ne aka haka kai tsaye abinda asmana bai sani ba wato ita masu hannu da shuni suka ce wannan bashin za mu yafe muku amma za ku wa talaka aiki da wannan kuɗi za mu sa ido wannan kuɗin ga inda za ku rika zuba su shine ke zancen fete yayi ai shi bai san da wannan ba da haka kenan cewa wai ɗaukowa bashi dan an dan an yarda da su ne ake ba su bashi subhanallah kai yanzu talaka hanya zai ci yanzu babu yunwa a ƙasar nan kai ka tabbata kai babu fatara a ƙasar nan ba talauci a ƙasar nan kai ka tabbata ana zuwa makaranta yara yau ma yara ba su makaranta yanzu da muke magana goma ga wannan watan afril yara ba su zuwa makaranta a yau ma kuma har yanzu akwai wurare da yawa wanda ba su biya bashi ba su biya albashi ba a wannan kasar na malamai da na ma'aikata da yawa don haka kenan eh bakar kana ai ba gaskiya ba waɗanda ba a biya ba waɗanda ba a biya ba suna sauraro ai ai ba wani ƙarya da za a a cikin wannan wato mu mun hana kanmu yin ƙarya yi wa wannan talaka ƙarya kamar yadda su suke mata ba za mu yi da mu yi wannan ba mu saboda mu mun yi mulkin ƙasar nan talaka ya ji daɗin ƙasar nan ya ji daɗin rayuwar ƙasar nan ba don koyi ba saboda mun masa adalci da mutunci mun ki ai zalunci ko su a adawar da muke yi ba musu zalunci ba amma ai abin da suke ya wuce kima abin da suke wuce kima a siyasance mu zo mu meka hannu mu zo mu zauna da su irin wannan mu zo mu yi haɗin gwiwa mu yi maja mu yi mulki da su ba zai yiwu ba tunda mun riga mun zaɓa mu kanmu doka ta ba mu damar mu zama 'yan adawa mun yarda mun zama 'yan adawa ita ce doka shi shugaban ƙasa isuhu muhammadu lokacin da yake adawa shugaba tanja madu a lokacin sai kira shi ce zo mu zo mu zauna mu haɗin gwiwa mu tsira da ƙasar nan ca yaudara ce ba zai zo ba me yasa zai matsa mana da mu zo ba za mu zo ba ba don kuma saboda doka ta ba mu damar mu yi adawa da shi wannan shine zance na farko zance amsar tambayarka ka ta farko da kai mun yanzu zancen cewa wai bashi mu bin ban su a ɗaukar manajar bashi in dai dan a zo ai kwalta ne in dai kawai dan a zo a yi ishanjor a garin ya mai a burge mutane wanda mutane ma ba a burge su yanzu in dai shine wallahi ba ma san bashi amma alhaji Nijar na iya dogara da kanta ba tare da ta ci bashi ba za ta iya dogara ai ba irin nasu bashin ba ai babu wata ƙasa a duniya ba za za ta dogara wanda ba ta bashi ba amma ba irin bashin su ba ba irin bashin su ba me ya bambanta bashin wannan mulkin bashin wannan mulkin bayya zuwa kai tsaye hannun talakawa talaka bisa ganin shi a ƙasa yin kwalta da ka musu magana sun yi kwalta ni ina da yunwa ka zo kamar zancen kai kai kwalta kwalta zanci kuma ba yau ba kuma kwaltar ya mai wadda ta kai yau an kusan miliyar dubu ɗari an kusan miliyan tana miliyan wuri na wugar wuri an kusa kaiwa dubu ɗari san miliyar da francs alhali ga hanyoyi wanda ya dace da su na muka zance hanyar agadas zuwa da magaran hanyar agadas zuwa tawa hanyar agadas zuwa arlit ga hanyoyi wanda suka dace su ne wanda talaka yake so a mushi da kenan maganar asumana ta cewa an yi ruwa a damagar an kai ruwa a damagar wannan gorin sun shayi wa damagarawa ka san me yasa <laughs> saboda su a wurin su damagarawa wanda bisa goyon bayan su kamata ya su gora musu in su musu kasuwa in su musu kwalta in sun ba su ruwan sha wannan gori ne suke wa damagara mun sani da kenan a cikin jihar damagara ina zuwa bai hana ba a jihar damagaran ake da yunwa ake da ishirwa ake da talauci ake da bala'in fari ake da rashin kwanciyar hankali wanda ka bi hana wannan ba ya zo mana zancen ruwa ai ni godiya nake wa Allah da ni kai da ni kai da su ya kai bango godiya nake wa Allah kamar yaya ah yo ai na kai dudu bango na matsi kuma gashi kowa ga da cikin nashi da magarawa ne ke gai cewa sun gode kai iso kayi mun gani kuma mun gode in ji da magarawa amma Allah ya sannan da magarawa kayi mun gani mun gode amma Allah ya sa haka da magarawa suke sannan da magarawa yau suke kirari kuma da magarawa sun gwada ma isuhu sun gode da aka yi zaɓe yan majalisa nawa da magarawa suka ba suka ba isuhu nawa suka ba su su nawa ga su kana kirga da hannu yanzu kai kai a ra'ayin ka ina so ka hannu yanzu kai a ra'ayin ka an yi zabe an yi zabe kaga yasa na ce bakin cikin mutum ka ganshi da fara riga kuma sha biyar gare mu amma zuciyarsa ba haka bane saboda haka zaka yanzu kai an yi zabe a kasar nan har kana buga gaba da zabe ka lura ai ni abin kunya ne a wurin nan sun biya isuhu Allah sun biya mu mun gode wa Allah saboda haka dole su dudu su butulce saboda abin da ba kai ba ka kasa lokacin da kuka yi mulki kun kasa da magarawa sun yi nema a kama masu a ba su ruwan sha kuka gaza shugaban ƙasa isu mamadu da gwamnatin shi da farjidan bazum suka zo suka yi tsayin tsayin daka aka biya wannan bukata. dole yasa kake da misali kan da magaram amma Don can ne, ai abin da yasa nake ba da misalin da magaram, saboda dudu ya ba da misalin garinmu da bai sani ba. Ya kirkira, in kuma shi ne ke ƙarya, in shi ke ƙarya ko wanda ke gaya mai ƙarya su ke Achso. Kenne man die amma da bai sani ba kaga saboda kullun za ka samu ladabi ba zan ce ma ƙarya ba asma ah, ina ina girma maka kai ne ni ce maka ba ka sani mu idan za mu yi idan za mu yi ah, ah. wannan muhawara mu yi muhawara ta ma ba ka lura ni ta girmama amma cewa garin ku garin ku ni na san garin ku ba na sani na sani kai ne baka san garin mu ba kuma kai ne kake son kawa kawa ka mana gori saboda mulkin mulkin ku dama mulkin gori ne kaga ne ko mulkin ku dama mulkin gori ne amma talakan Niger gori har ma kai yanzu da magaran ku wa. babu dan asali a kasar nan illa wanda aka haifa a kasar nan 'yan kasar da magaram talakawan da magaram muna so mu sani wato a da magaram masarautar da magaram ci asalin da asalau asalin 'yan da magaram ko ko talakawan da magaram za mu komo kan maganar ayar doka wato ayar doka ta shekarar 2018 haji asmana da alama gwamnatin nijar ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan ayar doka ta kasafin kuɗin ƙasa misali furcin da shugaban ƙasa yi a ranar biyu ga watan ne na cewa waɗanda suke kalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma tabbas tabbas kalilan ne amma yan ƙasa ne ko a warai kuwa ai shugaban ƙasa ba ce ba yan ne. bane ce daga cikin yan ƙasa. kalilan ne ke kowa cewa wannan doka ba su da ita ba amma su ma suna kuma ya ce shugaban ƙasa ya gai game mm. da abin da shafi shugaban ƙasa ya gai minister na finance ya gani sakaritar janar kimfe da ya president kimpendes tarayya ya gai president basu mamu yan uwanmu ne wannan mutane abokanmu ne ka lura amma yan kalilan ne sannan kuma doka ta ba su izini su yi kokowa amma kokowa wace iri sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai eh, dala ƙarƙashin ƙadabu. Kamar yaya. Akwai 'yan siyasa bayan waɗannan mutane, ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikinsu waɗanda aka ce ma gestura magoya bayan jam'iyyar lumana. Cikin ƙungiyar fararen Da ke aiko masu kuɗaɗe don aiko ko aka da gwamnati. wace hujja ke gare ku hujjar da gare mu a cikin koko da suka yi ta harko ta ranar da suka ce za su suka je Palestine la Constitution daga ciki akwai dudu ciki ta cikin tahiyar ya saurara da kunnan shi inda abokan koko abokan ta su suka ce sai a wuce farjidansa a hid a shikuri shugaban kasa da hwada shugaban kasa daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana kai. wannan ita ce hujja wannan ita ce hujja mu ta farko ita ce hujja mu ta farko hujja ta biyu to gaishe kuma malamai to ba shi ba shin mai shugaba isu yake nufi da cewa yana mulki kamar sayyidina umar kuma gaskiya ne jam'iyyun adawa sun hada baki da ƙungiyoyin fararen hula wajen kitsa makircin ganin bayan ita wannan gwamnatin ta yanzu sai a jira bayanan a shirin makon gobe idan rabani ya kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma yusuf abdullahi shi jagoran da ya haɗa mana hancin muhawara din a can ya mai ya aiko mana ita a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a washington dc ku huta lafiya to da yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a wannan kana takaice Wani labari da muka samu na cewa shugaba Trump na Amurka ya ce ganawa tarihi da suka yau talata da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta yi kyau fiye da yadda ake zato. Shugabannin biyu sun fito kafaɗa da kafaɗa bayan cin abincin rana biyu bayan ganawar mintoci 40 da suka yi tun da farko su kadai tare da tafintansu. Mr. Trump ya ce sun yi kyakkyawar ganawa kuma an samu ci gaba sosai. ya ce za su rattaba hannu akan wata yarjejeniya ba tare da bada wani ƙarin haske ba shugabannin biyu da ya sun je ƙasar singapore yin wannan taro ne da nufin yin shawarwari kan yiwuwar ganin yadda za a raba zirin koriya da makamai ƙasar spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke ɗauke da 'yan gudun hijira kimamin 600 bayan da italiya da malta suka ƙi barin jirgin shiga ƙasashensu. su ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda mako guda kenan da ya ɗare kan wannan mukamin ya ba da sanarwar da ke cewa Prime Minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin ƙasar. A ranar Juma'a ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Mozambique ya gabatar da kashedi a kan tsaro yana yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin caldo da galdo waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalai da yan uwan Alhaji Zubairu mai fenti a na unguwar Jaki a Bauchi na rasuwar dan Juma Zubairu wanda aka fi sani da suna dan Juma Soja wanda ya rasu a daren jiya kuma za a yi jana'izar sa safiyar yau Allah ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita jummai ali da ta taimaka mani muka gabatar da shirin sai cuba hiro jiyoto ne da ya bada umarni da injiniyan mu john collins ni ladan ibrahim ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin